التكبير إذا أتى الركن الأسود أقوي الحجر الأسود شيني الركن الأسود wannan dutse da riwaya ta zo riwayar imam ahmad cewa dutsen gidan aljanna ne wannan a aswad ba da ake sumbanta na gidan aljanna ne ka iya cewa in dai ka taba shi ka taba wani abu na gidan aljanna to shine aka kawo shi aka sashi a wannan wurin don girmama ɗakin kuma aka ce mana mu shafe shi saboda ana tabarruki da abin gidan aljanna in baka samu daman shafa shi ba sai ka daga hannu duk ɗaya ne to ana yin kabbara in an zo kansa ce Allahu akbar mana Allah mai girma ga wani abu na gidan aljanna ya dauko shi ya kawo shi nan hasan hasa ce shi an taba yi bare ko ka tukuikuya suka yi da ka nade suka yi gaba da shi shine ai dalilin kafe shi a jikin ɗakin ko ga kafe shi aka yi ba ba ku gani ba ko to sai ka tara kuɗi ka je ka gani <laughs> amma dai ko a hoto ai dan wana ka taba gani yawwa hadisi Abdullahi bin Abbas ne tafan nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irin wanda Allah ya dawafi a dakin Allah yana kan raƙumi kullama atar rukuna duk lokacin da yazo ar-rukun ar-rukun shine wannan al-hajar al-aswad inda ake anan ake fara yin dawafi ashara ilayhi bi shay'in sai nuni da wani abu indahu da yake hannunsa shi annabi wa kabbara sai kabbara kaga nuna mana cewa me Allahu akbar kaga yanzu annabin kansa anan gurin kaga aka ce akan abun hawa yake yi